wata mata mai koyon aikin gyaran gashi mai suna grace ta yi awon gaba da 'ya'yan mai koya mata aikin su biyu masu suna faruk mai shekaru hudu da kafayat mai shekaru shida wannan dai ya faru ne a unguwar okumaiko da ke Legas kuma ya faru ne ranar juma'a bayan da yaran suka dawo daga makaranta rahotanni na nuni da cewa grace ta ce yaran su su raka ta ne ta sai abinci daga shagon da ake gyaran gashi daga nan sai ta yi awon gaba da su a cewar mahaifiyar yaran ita grace ranar laraba ne ta zo shagonta cewa tana son ta koyi aikin gyaran gashi sai ta bukace ta da ta kawo mata wadda zai tsaya mata sai ta ce ai a wurin kawata take zaune sai suka ajiye cewa ranar juma'a za su je ta ga inda take suliyat aziz mahaifiyar yaran ta ce ta tafi wurin taron kungiyar masu gyaran gashi ne na anguwarsu cewa idan ta dawo sai su je gidan ta ga inda take kafin ta dawo grace taranta a nakare da yaran faruk da kafaya tun ranar juma'a har yanzu ba amo ba labari